بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أتي آه، قبل كراتون wannan littafi na tafsirin alkurani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'anin tanzil tafsirin shekana abdullahi bin hudu ta gama da hullahu da rahmatu a mun kwana a cikin surata ala imrana muna shahi na 141 kuma muna farkon ayat da allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhallazina amanu la taqulu ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون walamma adhala Allah ta Uhud lokacin da Allah madaukakin sarki ya shigar da wannan kisa ta Uhud fi asana'in nahyi an muwalatul kuffari wato bayan tsakiya hali akan haramcin jibinta kahirai in fiha umurun minha domin cikin wannan kisa akwai al'amurra daga irin wannan matsala zakara sai Allah ya ambata a sana'a a tsakiyarta ma kana min akhlaqihim abinda zan ɗabi'un su waɗannan mutane faqala ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta riba kada ku ci riba wa huwa ma yaf'alunahu fil jahiliyyati inda hululud dayn riba abinda suke aikatawa kenan lokacin jahiliya lokacin da bashi ajali ya jida ajali ya jida amma babu kudin biya min ziyaratul mali na ƙara mashi wanda ake mabaski wanda ake biya bashi na ƙara mai dukiya wa ta'khiril ajali da jinkirta mai ajali a ƙara mai lokaci wa taqaddama fi suratul baƙara ya gabata a cikin surar baƙara bi jami'i anwa'ihi ga dukkan nau'ukan abin da shahiri ba to Allah ya muku gargadi kada ku ci riba a mu'afan linki mudha'afa abin linka masdarun fi al hali don mu ba a fatan mazdari na na al'afa minar riba na daga riba izuwan rubba ma fa'alu zalika miraran da yawa sun ka aikata wannan shudi bayan shudi bai siru dain al'afan sai ba shi ya koma linkin ba ne wal mudha'afa bil alif lil jumhur ودون عالم ابن كثير وابن عامر وتقعيد بأضعاف مضاعفة زيارة توبيخ قال زرقي إشارة إلى ما كانوا فيه wato nune ga abin da sun ka zamo ciki mena ɗariƙatin lati la yarda ha atin, daga hanyar da duk wani ma'abuci mutunci bai yarda da ita ni na na mai mutunci a bai na akala amwalin nasu na cin duke mutane wala mawhumu lahu wa taqullaha fi ma nahakum anhu kuzurci Allah ga abin da yake hana ku da tarki da barin sa allakum tuflihuna in kun tsurci Allah haƙiƙa za ku samu kanku cikin masu babban rabu lakai tuflihuna ku rabbanta wata da ku kyaye kanku daga wuta Allah fi uyi da wanda an ka tanada lil kafin don kafirai ku tsorci a yi muku azaba da ita qala abu hannifata imamu abu hanifa ya ce hazihi aqwahu ayatan fil qur'ani wannan aya ta yi kowace aya ban tsoro cikin qur'ani haisu au adallahu al da bin nari bagiran da Allah ya ƙaci muminai da wuta al-mu'adda wadda an ka tanada lil kufar don kahirai waye wannan tafsiri qala hu nafsi fi madarik tanzili wa qala al-baydawi fi anwar tanzili fi tanbihu na akwai falkawa ala anna an-nar bi zati mu'iddatu lil kufar wato ita wuta da zatin ta an tanade ta don kahirai wabil arzi da gittawa makai lil usati don masu sabon Allah an kai ta Waɗi Allah wato kuwa Allah da'a war rasula da manzo la'allakum turhamuna in kun yi haka Allah zai ji Wa'adin wa'adun ba'da wa'idin wannan ƙyaci na bayan alƙawali na bayan ƙyaci targiban wa tarhiban kwadaitarwa da tsoratarwa wa la'alla wa'asa fi amsali zalika da la'alla da asa ga irin misalin wannan wurin dai dalilun ala ta tawassul ila ma ju'ila khabaran lahu wato shi a hujja akan girman neman tsanantuwa ga abin da an ka sanya shi ne habari gare to Allah madaukakin sarki kuma ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma al'ummarsa yace wasari'u na'am وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسائقوا كما كوي ثوري كوي غغاوا بلا واو سائقوا لنابئ وابن عامر وبها لغيرهما babiru wa aqbilu ku wato ku abin da ku yi gaggawa ku fuskantu. ila magafiratin min rabbikum zuwa ga wani tuyan asiri daga ubangijin ku bil ikbal ila ma yusil ilaiha min at-taubati wa da'ati wal ikhlas wato kenan ku fuskanta zuwa ga abin da ke sare da ku zuwa gafara tuba da da'a da farfarta aiki don Allah wajannatin da kuma aljanna arduha as-samawati wal ard faɗin aljanna sammai da ƙasa ai ka ardihi ma kamar fadin su law sila bil ukra da an ɗauko sama sama bakwai ƙasa bakwai an an baje su an an laka wagga ga laka wagga to fadin da aka rishi a fadin aljanna wa zikirul ardi ambata wadi lil mubalagati hi wasfiha wato ambata wadi ya don kai matuka da ga sifanta ta bisa ati da yalwa li'annahu duna tuli domin shi fadi bai kai tsawo ba wa an ibnu abbasin an samu hadisi daga abdullahi dan abbas law busidatis samawati wal ardu an bude sama da ƙasa wa wusilat an ka sadar da ɗaya da ɗaya kana miqdaru aljanna shi a gurgudon fadin aljanna wa ma dulha amma tsawon aljanna fala yuhidu bihi illa alamul ghuyub ba wanda ke iya kewayewa da wannan in ba Allah ba intaha wa bi tankiri magasarata an ka ce wa sari'u ila magafiratin zakuwa da magafiratin na kira wajen natin an kace wajen natin shi ma aka zo da shi na kira ta'azimun wani girmamawa wa faslun ma. da rabewa tsakanin su la'anna al-maghfira izalatu al-iqad wa wato da abin ake ce maghfira gudda azaba wal jannatu ita ko aljanna husulus sawabi saduwar sakamako wannan tafsiri wa haza masabu ahli sunnati wannan shine masabin malaman sunna kuma ita aljanna lalle annaha hawqa samawati tahta al'arsh tana sama karkashin sammai amma karkashin al'arshi ita aljanna uida an tanade ta uiat an tanade ta lil na Laha, ga mahujin tsoron Allah al'ati wasu waɗanda suka suna ta yi fihi dalilun wannan aya ita an hujja ala annaha mahalukatul an cewa aljanna yanzu magana da muka yi an halicce ta wannan ruwan jannatu haƙar hulika da rai da za a ilina imi wa shaka ita aljanna mahalukata ne ana tana saman bakwai ko tana abin nan eh tana saman bakwai to kasawa tana kasa bakwai wala kafur waqaf abin da yau muka bakin mu to ci gaba الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون to shi asifa su waɗanda an ka tana dama aljanna allazina yunfiquna waɗannan da ke ciyarwa fi da'atin lahi fisar ra'i lokacin sauƙi wadda ra'i da lokacin tsanani al-yusru wal usru lokacin sauƙi da lokacin tsanani ai fi ahwali kulli a cikin halaye duka izil insan domin mutum la ya halu min kuma bai yohita ga waɗanga halaye wallahi duk dan adam in ya samu in ya samu sauki yau gobe ko wallahi yana yana aza ga kai babu yadda za a yi dan adam ya zama cikin duniya ba ran da ya samu kai ne cikin matsala bayyuwa ma qadaru alaihi min qalila aw kasiri su ci da abin da sun ka samu iko na kaɗan na ko mai yawa wa inna ma bada fil ibadati bil infaqi Allah ya wara da abin da shahi ibada da maganar ciyarwa li'annahu ashaddu ala nafs domin ciyarwa ita mai tsauri ga rai lafiya ma fi waqatul usri ballo lokacin da aka ce babu harka lokacin tsanani to sannan ciyarwa take da nauyi wal kazimin al gaiza Allah ya yabi masu hada hushi aljari'ina masu haɗewar hushi indam tila'i nuhusim lokacin da rayukan su cika bi da hushi ai alkafina masu kangewa an illa'i gaban zarta da hushinsu wa izhari da bayanan da shi ma a kudratin tare da iko a koda mutum ya hada wushi ne in bai da ikon zartar sai ba hada wushi na ya ba hankuri ɗaya na na dole amma abin da kana da ikon ka yi amma ka tuna Allah ka bari to shine kazimin al-gaiza min kazimatil qirbatu idan tala'at salka ta ce ka tana tsarara wa shiddida an kaɗan da asa a bakinta wa an an nabi sallallahu alaihi wasallama man ka zama gaizan annabi ya ce duk wanda ya haɗa hushi wa huwa ya qadiru ala infazihi alhali yana da iko bisa ga zartar da hushin mala Allahu qalbahu amnan wa imani. Allah zai cika zuciyarsa da aminci kuma cika ta da imani Allah ka samu ciki wa fi babu tawili wal kazmu habsu shay' abin da ake ce kazmu tsara abu inda imtila'i bincika tai wa kazmul gaizi hada hushi huwa an yamtali a gaizan shine ya cika ya matsara da hushi ko yuraddu ya mayar cikin jauhi cikin ciki ne ya asala a wahi washi sai an kuri ya tutun kaf abin na haya mai sai wala yajruhu bai bayyana da shi bi kaulin da zance wala fi'lin balle aiki waya zuru shi ya hankuri alai a kai waya kuta anu amma kuma ya kama baki ne sai ce wallahi sai ya koma zabura ya ce ko ko kare na ake wallahi a to baka hankuri baka baka hada hushin ka baki ne in mutum ya hada hushi shuru shi bai koma komi inta wal afina anin nas Allah na yaban masu wa mutane afuwa Allah ya allazina yazlamuna waɗanda ke zalunta su mutum na ya zalunce ka tabbatar da ya zalunce ka amma ka yi mai afuwa. wa minhum daga cikin waɗanda aka wa a al maliki bayi lisu ya adabin don mummunan ladabin su ai tariki na hukumatu su bari musu azaba bil jana'i min sai musu laifi ma al-qudrata da iko huwa ahasu min kazmil gaiz wannan a kange ba a yi abin nan azabar ba ya yi zama khasi daga haɗewa hushi bila amin ba yahi ba hushin da kai ka bari amma baka yahi ba mi ka ce a'a ina nan ina jiran samun sa'a in rama baka haɗa hushi ba jama'a muna ta yi Wa'ani anin nabi sallallahu alaihi wasallama inna ha'ula'i min ummati qaliluna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin al'umma ta irin waɗanga mutane yan kaɗan na illa ma asama Allah sai wanda Allah ya tsare shi amma wa arkanu kasiran fi umamin mabat wa arkanu kasiran fi umamin mabat amma masu yawa na cikin al'umma da ta shuɗe in ji manzon Allah Eh? fi umamin mazat fi umamin mazat ba lura nan insha Ayyubul Muqtinin Allah na son masu kyauta da aiki ha'ula'i waɗanga yau garin da su su ayi simon Allah na ba su lada ku gyara shi ba fi umamin sabiqa ba fi min mazat hmm. to ci gaba wa alaikum salam hmm. haka eh haka wace yana ciki ai abin nan an yabi an yabi juhudul muqil wanda bai da da yawa ya sabo ya ɗiba gurgurdo abin da aka gare ya bai yana daidai da wanda adda trillion ya ɗiba ya basuwa Allah ya taimake mu kun ga yar tafsiri yayi gwadi yayi gwadi ga hikaya zaidul abidina shi da kurkiya ce da ta kamai abin tara na sallah don shi da ya ce allazina yazlumunahum wa minhum maliki da su adabihi ai a tarikin hukumatin bil jara'im awo to Allah ya taimake mu to ci gaba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا يستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ana waɗin sifar u'idan lil mutaqina waɗannan kace al'ati wa suhun to yana faɗin sifar su waɗannan mutaqina Allah wallazina adamu ala mutaqina waɗannan idza fa'alu ilatan fahisha in sun ka aikata aiki na alfasha balagatan fil qubhi wanda ya kai matuƙa ga muni kan zina aw zalamu anfusahum ko sun ka zalunci sanun su bi ayi zambin kan da kowane irin lagiya ya zamo zakarullah sai su ambaci Allah zakarullah fi qulubihim suna tuna Allah cikin zukatansu bi sifatil jalal wal jamal da sobi na ubangiji na girma da yi na ubangiji na kyawu fastagabaru suna neman gawara. lizunubin ga laifukansu abubuwan da sun kai na laifi suna neman gafarar Allah ga wannan aiki rahabatan wa ragabatan don tsoro da kwaɗayi ayyali ajaliha don girman ragaba don girman rahaba wa aqalu anha sai su cire daga wannan aiki da suka yi wanda bai da kyau nadimi na suna masu da na sani azumi da suna masu niyya Allah ya udu ilaiha ba za su dawo ba wannan abin da suka yi ba za su koma mishi ba wa hazihi shuruɗu sihati tauba wannan shine sharadin ingancin tuba wa man yaghfiru dhunuba illa wa ke gabaran laifuka in ba Allah ba istiwa min ma'ana nabi babu mutadin bayna al da lidilalati ala fi'atir rahmati don gwadi akan yalwar rahama wa umumin maghfira da game wal abin nan gafara wal hasu da kwadaitawa ala istighfari bisa ga neman Allah gafara warradai da kwatsuwa ya asi gaban yankan kauna wal wa'adi da alqawli bi qabuli tawbati da tuba wa fil hadith ya cikin hadisin ma'aiki hatta ibu min az-zambi kamar la zambala wanda ya tuba daga laihi kamar bai taba laihi ba wannan sai ubangiji kai mai laihi amma in ka tuba sai kuma ɗaya duna ba kai ba Allahu akbar wa tawbatu tajibu tuba tana yanki ma qabla ha abin da gabanin ta duk abin da mutum ya aikata ba in ya tuba yau to duk abin nan ba a nema ne da shi Allah ya yahe mai Allah shi ada duka Allah ka yahe mu walam yusiru ala ma fa'al sibar waɗanda adda aljanna wadda an ka tanade ta don su waɗanda ba su nacewa bisa ga abin da sun ka aikata da laifi da sun ji abin da ba daidai ba sun bani ayalam lam yadum ba su da wama ala zanda akan mal akan lai wa hum ya'lamun al kuma sun san laihina halon ay alimi da bi suna ma sani da ciya yin laihin su da in ba sani ba amma in sun sani ba su Allah ka sa mu cikin su ulaika أولئك جزاؤهم مغفرة ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ula'ika jaza'uhum maghfiratun waɗannan mutanen da ake magana sakamakon su wani tuyan asiri na babba min rabbihim da ubangijin su wajannatun da aljanna tajri min tahtiha al-anhar quramuna gudana karkashin ta khalidina fiya suna abin kaddara madawama ciki wa ni'ma ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki mutadariki na lita kasirin waɗanda sun takaita amma sun yi tadaruki sun dawo daga takaitawa sun kammala ula'ika wa ma ba da hu mustanuhu li bayani malin mutaki tun daga ula'ika da abinda bayanai duk jimloli na an kafara don bayanin abinda ya tabbatar masu jin tsoron Allah al-musini na masu kyauta aiki Wata ibi na mahutu ba من المحبة نسو na soyayya wal وكم da gafara wa kam ma baina له wal mutadariku wal mahbub wal da yawa abinda a tsakanin wanda ya bata da da wanda ya gyara da wanda ya bata ya riska ya gyara da wanda kuma Allah ya soye shi da kuma wanda Allah ya gafarta mai to tsakanin waɗanga da yawa addafa gangani masu nisa Allah ka soye mu ruwaya Allah ibilisa an ruwaito shaidan ɗan liso baka ya yi kuka shaidan ya yi kuka rija-rija da hawaye don mi linzuli hazil ayati domin jiɗa wannan aya don abin da yake ciki ya ce a bar mu da suwa mu taɗe musu ƙawar su kai wuta Allah ya ce a'a wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li wa man yaghfiru dhunuba illa alama wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ulaika jazaa'u maghfiratun min rabbihim Wajen jannatun tajri jarimin tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin yace ai mu an gama da mu kidan yace kat dore dai a ban mu da suwa har sai mun kai su wuta to don haka kidan sai ya kwashe da kuka domin ya san ya hasara Allah ƙara mai asara to ci gaba قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أرسلت من قبلكم سنن hanyoyi ta shuɗe gabaninku da ra'iƙon hanyoyi wa ƙa'iun da abuke-abuken al'ummomi al'ummomi al'mutakaddima bi'in halihim da jinkirta musu hatta azama Allah ya kama su sun ma'azan ko sannan Allah ya kama su to tun da akwai irin wannan ɗabi'a da ta taɓa faruwa to kuka ku ya tara ila an ce na zalat fi hazimata uhud wannan aya ta ji da lokacin da aka samu karewa yaƙi uhud don haka in kun irin wannan ɗabi'a to ai ya taɓa shuɗiya gabanin abin nan naku Basiru ayyuhal mu'minuna ku tahi ku ya ku mu'minai fil ardi cikin kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku tahi ku dubo kallatu kaka karshen masu karyatawa an rasula manzanni akhir amriyin karshen alamanin su fil halaki ga halaka wala tahzanu kaf ku samu damuwa le galabatihim domin rijayarsu wa ana amhaluhum ina ta musu lokacin don nan lokacin su wa hadha hasun wannan tarwa na alal tibari bisa ga lura bi ma yashahad min ahwalin ga abinda an kai mushahada da shi na halayen su wa asari da gurabun halakin halakarsu wa qawluhu wanzuru nazar aynin wa fikrin dubin idanu da kuma na tunani wal amru lin da dabi wannan umarni na musabanci na wannan wa fihi zajarul kufari akwai tsawa kahirai wata hadidu ne tsoratar da su saboda haka ashe kenan anan shi qur'ani duk abin kwa gani ciki na yi, bayani ne ga mutane kuma shirya هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وانا عبين كراتو او ما تقدم من سنن المالينا كوكو عبين دي قبات نفسنا عنيوين وانا سنة سودي aw ma zikira min amrul muttaqina wa ta'ibina ko ko abinda an ka ambato na alamarin mahujin tsoron Allah da mahutuba bayanun linnas bayani ne ga mutane amatan duka ga su umuna aqibatul mukazzibina mugun karshen masu ƙaryatawa a da kyaukyawan aqibatu ƙarshen gairihin wasunsu shi qur'ani wa hudan shiryana min ad-dalalati gabanin bata ay ziyaratun qari na basiratul lurata wa mau'izatul lil muttaqina kuma wa'azi na ga mahujin tsoron Allah khasatan su kadai wal bayanu izalati shubha ba'da husuliha sai ake cewa bayani a wani rikici ya same ka to sai a gudda shi bayan shiga sai gari ka wal huda ita ko shirya da an ka ce dariqur rushd hanyar shirya wal mau'iz shi ko wa'azi azzajaru tsawa amma la ya bagi abin da bai kamata ba fi dini fal bayanu jinsun shi ko jinsi na ta ta hu nau'ani karkashi ne akwai nau'i biyu ba da wa hadhihi al-aya hiya awwalu ma nazala fi ali imran duk abin ga da ha ganin tsarin ali imran wanda aya ta farko to amma me ya kawo ta tsakiya tartibi na qur'ani wala hinu ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين duk lokacin da kuka samu matsala wurin jihadi ko cewa kun samu kariya to wallahi Allah yi haka ba don bai son ku ba wala ta nuka da ku yi rauni an ku fari ga yaƙin kare bi ma ku. an yi adahin sa wata su wa tazliyatil wala ta wala nuka ku damu alama a ku bisa abin da same ku bi uhudin uhudu min qatalin nakashi aw jurhin ko rauni aw wa ta ganimatin ko hukumci wa ganima wa antumul alauna ku ne sama bil galaba da rinja alaihim akan su li'annahum don suwa li'annakum don ku alal haqi kuna akan gaskiya wa qitalukum lillahi yaqi kurun Allah kai ashe duk wanda ka aiki don Allah ko ya ga awa ya hwadi bai hwadi ba wa qatalakum wadanda aka kashe naku fil janna cikin aljanna wahum su ko waɗannan azunan da kuke yaƙi da su alal baɗin suna akan ƙarya wa qitalum li shaytan yaƙin su don shaytan suka yi ne wa qatalahum ya qaqun su wannan kashe fi nari wuta shine wa man fi jinanil hul su astawa wa fi busharatu na akwai bushara lahum gare su bil galabati samun rijaya wannan aya Allah ya gwada mu ƙarshen al'amari za su rinjaya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina haqqan muta'alliqun bi tahinu ai la tahinu in saha imanukum in dai imaninku imani na farfartacce to ka koyi rauni au bi a'launa ai antumul a'launa in kuntum in kuntum musaddiqina in kun zama masu gaskiya to ku ne waɗanda a sama bi hadhihi bushara in kuna gaskata wannan bushara kuna sama wa jawabu in dalla alaihi ma qabla ai in kuntum musaddiqina anna Allah yansurukum fala tahin kakwai rauni to an ta jihadi kai ai ma kibiya wannan an sare wanga kace mai gaba kana yi don Allah to akwai wanda kai kwallon banza haka ya samai to sai ni kuma to ci gaba yamsaskum qarhun faqad massa القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن يمسسكم قرهم idan wato miyaku sun same ku sibkum bu uhudin sun ka same ku can uhudu bi mata ilqabi lil jumhuri wa bi hali hamza wa kisa'i wa ibn kathir wa ayyashi an asim lugatani ay jadun wahala min jarahin tarawni wa nahwi da mutar kama da ita in ta shahe ku faqar masal qauma ya ku mu'minai in kun zo yaki yi muku miyafu. an sari wannan an taɓi wannan an kaɗe ma wannan gaba wannan ya rasa rayuwa ta yi to in dai waɗannan miyakun sun same ku to ai ba ku dai ta shawa ba ƙar masal ƙauma ya shahi su mutane kafiran ƙarhun mislahu miyaku irin waɗanga ku bi badarin can badar walam ya tsahu ba su ba ba su ba yin jini ba ji tsoro ba wa a aula bi zalika ya ku mu'minai ku kun ka cancanta da wannan ha wa tilkal ayyam shin kuma kuna nihin wai nasara da daula da samun cin nasara kullun ku dai wallahi ba yiwa wallahi ba shi yiwa wa tilkal ayyam wadancan kwanuka da dawuda ha muna bashe ta yan laguda lalla gudawa nasaruwa muna jujjuya ta bainan na tsakanin mutane yawman lifirqatin wa yawman lil ukhra in ka samu nasara yau to saurayar da kai kuma nasara za ta kuce maka wallahi haka za a yi wal mudawalatu abinda ake ce mudawala na qalu shay'i cire abu min wahidin daga wanga ila akhar zuwa ga wani abu na hannu kana ganin gashi ga hannunka wallahi zai cire ga hannunka ya koma ga hannun wani wata rana sai dai taji in wadata kai kai ni gare ka wallahi kana kallo wata rana sai dai ka tsaye da wani samu wani abu in mulki na ga hannunka kana kallo wallahi ta rana ka sun bulewa ya koma ga hannun wani in wani matsayi na gare ka kana kallo shi kusur lalai su kuma hannu wani wasu ya la'ayyamu su dawo da nan nas a'o duniya kenan dawo na tura aidi hannaye ta labuda wanga ya rika ya saki yaba wanga idan ta kalamin wahidin ila akhir in ta tiranta daga wanga zuwa ga wanga wai ƙalu kuma ana cewa a duniya duwalu duniya juye-juye ta duniya da kai wallahi ba a sakan ma duniya tun lokacin da ta samu gare ka haka ƙari kullun cikin yalwa wala sai an sama damuwa wata rana kuma ka yarda da haka nan ka huta tana gare ka kana haba haba kana rasha rasha wata rana kuma a cire ta tab ta koma ga hannun wani wala koma bara o'o ai dan takilu min qaumi ila akhirina duniya tana kiranta daga waɗanga mutane koma ga wasu sun ma minhu su ko daga waɗanga ila gairi zuwa ga su wal ayyamu ya tamilu alwasu wal khabar wa nadawulaha ya tamilu alkhabar wal hal wal murad biha awqatun nasr wal ghalaba lin nas lokuta na mutane samun galaba da samun nasara wanga yawa ya rinjaya gobe a rinjaye shi jibi ya samu nasara gata a rinjaye shi don mi liyata izu inda an ba duniya ga hannun wani mutum guda shi ka juya ta wadda ya ga dama wallahi zai daga babu da zai dawa ya gane mai yi Allah amma in ya zai yana kawa kawa kuma da kawa kawa wala ta ta hannu nai to zai gane Allah kai kai shi da dana jaya ko wani irin wa'azi a ya gani wani alam Allah kuma Allah ya yi haka don Allah ya san ilma zuhuri Allah zai ta'allaqu bil jaza wa huwa al ilmu bi shay mawjudan Allah ya san allazina amanu waɗannan da sun kai imani a khalasu sun ka farfartar da sun ka farfarta fi imanihim min gairin daga wasu wal illatu mahzufa lidilalati ala ta'addudiha ai in dawo da hali kaza muna juwa ta kaza wa kaza da kaza kuma Allah ya yi haka wali alama don ya san wa ya tsaye zamin kuma shuhada kuma Allah ya ki shahidai cikin ku zuwa wurin yaƙi musulmi yaƙin su ya karya a kashe wasu to Allah ya yi muku haka don a samu shahidai cikin ku yi kore mu Allah ya girma su shahada ta shahada li'anna qauman minal muslimina ha domin wasu mutane cikin musulmi fatahum yawm badar an sai badar ba da su ba ko da an ka sai kun san yakin badar ya auku ne ba a yi ta shirin yaki ba sai ya kama abib subai'a in arsa risalati mimma wala kila shi da ka san jahili da haka yake ce kai ni ho ba wai in za a faɗa ni ba sai na shirya ba ni in ne gamo da mutum in waɗa za mu yi wallahi da gani ne ni gane ni shirye niki ba sai na haɗa mara ba to haka an ka yakin bada aya ta a tare ayari sai ga su ashe su da shirin su sai aka yi ma'araka ko da an ka ahama makamawa su kuma hannun musulmi sai ga su an kashe sanadidul quraish saba'in an kamo saba'in hursuna yaki to shi na da aka dawo gida sai musulmi musamman zarumai da matasa suka ɗauki zo hannu kai dai da mu an kasai da an ga kashin kafin to shi na la'anna qauman minal muslimin fatawan badar yawm badar ranar bar ta fuce musu kanu ya tamannauna su ta da dai badar na dawowa Allah so sauƙaƙa to sai an ka ta an ta uhudu eh farkon al'amari an ci nasara domin an fata kan yayi har sun waɗi sun yadda hu'un sun yadda kayansu mutum bai san ma inda ai da kasasa ba sai ya zuga ce to tun da mun kori yan uwanmu bari mu tai mun kori kayare mu tai mu dauki da nima an ce a ku tsaya fa an ce ko an yi nasara ko kuma an je mu tsaya nan sun ce a to ni za mu yi mu kowa za Allah mu tai ka a kince ba da mu ba to nan abin da ka faruwa ko ne waɗanda ka ce a dare a abin za wa kalahu fi ma'ana shahidi malamai sun saba wa an shahidi huwa man qutila fi sabilillah wanda aka ce don Allah fa qila li annahu aya don a ce masu raina ya na darar salar suna halatta aljanna da wayan da rayukansu aw li anna Allah shahida lahum bil jannati ko ko duk wanda a shahidi Allah ya shaide da aljanna sai aka ce mai shahidi aw li kaunihim shuhudan ko ko don su suna shaida udulan adilai zai sirkin don gaske su bi sabati da tabbata wurin yaƙi wa saboda da hankuri ala idan aka tsanace-tsanace. wallahu a'lam Allah shi sa asirin tahi ne wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai saka muku kwarai ga zalumai alkafirina fi tiranun bainal ilal lidilalati anna idalatuhum ala almuslimin istidraj saboda haka wannan shine wala yamshi sallahu allazina amanu dole aya guda وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين لتوب Allah ya yi haka wani mashi sallahu lazina amanu don Allah shi farfartar da waɗanda suka yi imani a tace su in kanar daulatun alai ya zan su da ƙarfi a wuri ɗan Allah ya tsallake su mina zunubi bima yasibun ga abin da same su an yi adabin ala wa yatahiza wallahu bi ma'ana kai wa tamhisu at-tanqiyah abin da ake cewa tamhisi tanqiya tsalkakewa waya mahaqal kahin Allah ya halakar da kahirai yau da kuma Allah zai halakar da su kalilan kalilan kadan kadan in kana alaihim idalatun koda suna da daula in kana alaihim idalatun koda suna da daula wal ma'qu na kasu shai kalilan kalilan warribhu fil halayn lil mu'minina riba ga wadanga halaye ga mu'minin suke idil ma'ana inna qillatakum in qatalakum kufaru wa shaharatun wa tadhirun lakum in ka yare kashe ku shahada da tsilaka cewa gare ku wa in qataltum in kun kashe su wasu salo tubukewa na wa ba haƙon da shayewa lahum gare su saboda haka shi kenan duk abin da aka yi wa da riba muminai to nan za a kwana mala abubakar shi boga ka san hanya alhamdulillah mun saurari tafsirin alkur'ani mai girma ga bakin malam Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a akwai sanarori kamar haka a yanzu bayan wannan sallah insha Allah akwai walima ta bude gida wadda za a yi tan dan gidan Alhaji Sa'idu giwa ta zo ne za a yi Allah ya taimake shi da kammala gida ne za a buɗa shi a yanzu bayan wannan sallah insha Allah za a yi can wajen bayan wannan karatu ne eh bayan wannan karatun za a yi shi can a nan <laughs> ina ne kusa ga mala ibrahim eh kusa ga mala ibrahim insha Allah sannan kuma insha Allah gobe alhamis akwai irin wannan karatu a birnin kari bayan an dawo akwai walima ta je ga local gama wanda za a yi hila na can garka an insha Allah ah, sannan ana tunatar da jama'a musulmi karance-karance da ake yi wannan gari ta kowane game da aka saba ah, yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shi ne na ibrahim صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكن بنا رؤوفا رحيما رب العالمين خلنا سبل السلامة شنامة في المثل النور اللهم احسن عقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وزاب وعذاب برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ان سرك منا roƙonka dan ikonka dan zatinka don rahmaka dan jin يا الله Allah سلكمنا ورقونك bayan Allah da sun kai waɗanga littattafai sun ka wallafa su ubangiji Allah ka rahama cikin kaburburan su Allah ka ka rahama cikin kaburburan su ubangiji Allah malam da Allah ba basira ta karanta waɗannan littattafai nasu ubangiji ma Allah ka ba mu namu rubuce ciki Allah ka ba mu na ruwa ciki Allah ya sa sakamako shiga aljanna Allah ka yahi mana kurakuran mu Allah ka jika mu ka jika iyayen mu sun mu gaskiya da malaman malaman malaman mu gabaki daya duk wanda yawa addinin musulunci aiki ubangiji Allah ka rahama cikin kabarin sa wanda annan kun basu doron kasa Allah ka taimake shi Allah ka karfa mu wannan ta mu ubangiji Allah ka rinsha da makiyan mu muna roƙon ka Allah mu da sarki duk abinda muke jin tsoro ne Allah ka muna magani ne abinda muke so ga rayuwar na alkhairi ubangiji Allah ka ba mu shi na sharri Allah kai muna kariya muna roƙon ka ya Allah ya'ya samari da ka ba mu ga sunan birji ubangiji Allah shirayu Allah ƙari shirye da su waɗanda to Allah ka cebo mana su Allah ka shirye mana da su muna roƙon ka ya Allah mun sarki duk wanda adda bukata ta alkhairi Allah ka biya mai bukata ta wanda adda sharri Allah ka lore ta kamar sa ta alkhairi Allah ka mun mana kura mu ka sa sakamako shiga aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin